gaskiya komai jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin ana yi da kai shirin ana yi da kai shiri ne da muke dauko batu wanda ya shafi al'umma kai tsaye inda muke ba su dama domin tattaunawa ko kuma su bayyana ra'ayinsu dangane da wannan lamari a wannan mako maudu'in da muka dauko shine maudu'i akan amfani da kafafen sada zumunta yadda wasu suke amfani da shi misali wajen yada abubuwa daban-daban misali abubuwa su za su shiga ne domin nishadi wasu kuma su shiga saboda sadar da wuta kamar yadda aka kirkire shi ta wannan dalili amma a wasu sukan yada labaran karya a ciki ko kuma cin zarafi da kuma zagin shugabanni ko kuma zagin wasu daga cikin al'umma shin hakan da ake yi ya dace ta yaya kake amfani da kafafen sada zumuntanka ko kuma ta yaya kake amfani da kafafen sada zumuntanki wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kai idan haka sai ku sunana Idris Musa Adam kana amfani da irin kafafen sada zumunta ina amfani da kafafen sada zumunta ta wace hanya kake amfani da su ina amfani da su ne ta wajen yada manufa akan cewar abin da ya kamata na ci gaba a rayuwa ko makamancin haka ko kuma akan harkar kasuwanci ko kuma akan harkar ina magana na wani zubin akan siyasa ko wani makamancin haka akan abubuwan da yake yi ake cin zarafin ko gwamnati ko makamancin haka wasu na amfani da irin wannan kafafen sada zumunta wajen cin zarafi zagi yada labaran ƙarya da sauransu ya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya gaskiya ina amfani da wannan kafafen saboda rashin da rashin tunani da rashin ilimi ga waɗansu waɗanda suke aikata irin waɗannan kuma ina ma janyo hankalinsa akan cewa waɗannan abubuwa da suke bai cancanta ba bai kamata ba saboda in baka ci zarafin wani naka ba za ka ci zarafin wani dan uwanka ga mu yan uwa musulmi amma kuma muna cin zarafin yan uwanmu musulmi kuma a musulunce ma bai kamata ba kuma wannan ba tsari ba ne don haka ina mai janyo hankalin mutanen mu musulmai yan uwa musulmai a dai a kafafen yada zumunta bai kamata mu rinka yin irin wannan ba in baka zagi naka ba zaka zagi wani dan uwanka dan Allah ina mai janyo hankalin mu da Mudina, Mudina wannan abun babu kyau shine magana ta a takaice sunana Suleiman Suleiman Fage kana amfani da kafafen sada zumunta yes ina amfani da kafafen sada sada zumunta musamman ma Facebook ta wace hanya kake amfani da irin wannan kafafe ina amfani da irin wannan ina amfani da wannan facebook ta hanyar waya a misali wata hanya kake amfani da su misali wadda domin sada zumunta ko samun nishadi ko kuma wani abu daban yana amfani da shi ta wajen samun nishadi waɗansu za ka ga matasa ne wasu daga ciki suna amfani da shi wajen yada labarai ta karya cin zarafi zagin shugabanni da kuma zagin wasu daga ciki yaya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya gaskiya abin yana da matukar muni kuma hakan yana janyo rigingimu a cikin al'umma baki daya ko kuma rabuwar kai zan yi amfani da wannan dama domin in bawa mutane shawara musamman ma masu amfani da wannan ah, kafar sada zumunta ta facebook bai kamata a ringa yin irin wayannan abubuwan ba saboda yana janyo abubuwa wanda ba su kamata ba sosai musamman ma a facebook sunana muhammad Nafi. muhammad nafi kana amfani da kafafen sada zumunta an ji ba kana amfani da kafafen sada zumunta sosai ma kuwa ta wace hanya kake amfani da su makamancin su ina amfani da su ta hanyar whatsapp facebook haka ko Eh, misali ah, saboda nishadi ko soyayya farin ciki ko kuma samun labarai ko na makamancin dai abubuwa na ina yin su saboda karatu da kuma karuwa haka ilimi da kuma wasu abubuwa da yin karu wasu za a ga suna amfani da kafafen sada zumunta wajen cin zarafi zagin shugabanni ko zagin wasu ko kuma yada labarai na ƙarya ya kake kallon amfani da irin waɗannan ta wannan hanyar gaskiya wannan harkar wannan hanyar ina tunanin kawai dai mutum yayinsa ne saboda ra'ayin kansa amma kuma makamancin haka yawancin su ne hanya ne wanda aka yi su na taimako musamman ma ga ɗalibai su samu harkar da su samu hanyoyi na ilimi da kuma wasu abubuwa makamancin haka da sadar da zumunta me yake ranka ga matasan da suke amfani da shi domin cin zarafi ko zagi musamman shugabanni gaskiya kira na daga wannan masu irin wannan abin ya kamata a ce su daina kuma bai ma kamata a ce an samu irin mm, haka ba misali ka samu hanyar da zaka tallafa a kanka ko kuma eh, kamar dai kasuwanci haka ko kuma karuwa na harkar ilimi a ce kuma kame da shi wajen cin zarafinka da kuma wasu abubuwa ai hakan kamar bai dace ba ina kiran mutane gaskiya kamata a ce an nuna irin wannan abubuwan bai kamata ba matashi abubakar malik kana amfani da kafafen sada zumunta kwarai kuwa ina amfani da shi sosai ta wace hanya kake amfani da su ina amfani da su wajen faɗakarwa da kuma chatin da abokanai na musamman ma 'yan makarantar mu sosai wasu zaka ga suna amfani da shi wajen cin zarafi zagin shugabanni da kuma wato yada labarai na karya yaya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya gaskiya ina ina ganin shi kamar rashin wayewa da rashin ilimi ga shi wanda yake amfani da shi ta wannan bangaren domin ba a yi shi don wannan hanya ba kuma ina ganin a musulunce ma abu ne wanda bai dace ba saboda haka ni a nawa tunanin shine ya kamata a ce mu haɗa hannu mu gyara abin maimakon mu ringa amfani da shi ta hanya mara kyau gwara mu ringa amfani da shi ta hanya mai kyau yadda kowa zai yi farin ciki da haka wace hanya yawwa shine idan mutum yana chatin saboda kasuwancin shi to ya advertising dinsa ya hakura idan mutum yana chatin saboda abokan shi to ya chatin da su ya sada zumunci ya hakura idan yana yi dan siyasa ya yi ta amma tsaftatacciya ba wai irin ta cin zarafi da shauransu ba to bari dan tambaye ki wani abu mara ah, irin kina amfani da kafafen sada zumunta facebook whatsapp ta wace hanya ki amfani da irin wannan kafafen irin kina yi ne saboda nishadi ko samun samari ko sada zumunta ko kawai ki karanta labarai ko ki karanta abin dariya da sauransu yawa to shine abin da ake sani ya sunan ki sunana ta abubakar kina amfani da kafafen sada zumunta na zamani eh ina amfani ta wace hanya kike amfani da irin wannan kafafen kawai dan in sada in bada abin dariya ko wani abu ke ki bayar ko ki karanta in karanta abubuwan dariya haka in ji nishadi to wasu suna amfani da kafafen sada zumunta wajen cin zarafi zagin shugabanni ah, yada labarai na karya da kuma zagin wasu mutane daga ciki ya kike kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya gaskiya baya dacewa saboda kamar yanzu idan kamar su ma wanda ake zagi iyaye ne su ma yanzu kamar iyaye da daɗi yanzu a fito fili a ce za a zagi iyayenka ai ba za ka ji daɗi ba su ma yadda kake tunanin kake fitowa kake zagin su su ma ai iyaye ne ka gani dole ba za ƴaƴansu suna da ƴaƴa ba za su ji daɗi ban ana zagin su menene kiran ki ga matasa waɗanda suke amfani da kafafen sada zumunta musamman ta irin wannan hanya gaskiya su daina ba abu ne mai kyau ba saboda zagi ba shi da mutucin fuskawa cin zarafi duk ba shi da kyau gaskiya abubuwa ya sunanka sunana abdulmajid muhammad ala abdulmajid kana amfani da kafafen sada zumunta na zamani eh ina amfani da facebook ta wace hanya kake amfani da ita ina amfani da shi ta hanyar eh, kamar zumunci tsakanina da 'yan uwana da abokaina wanda muka jama ba mu haɗu ba ko wanda suke nesa da ni wanda ba zan iya ganin su ba kaga sai na yi mai amfani da harkar da wannan kafafen sada zumunta kamar irin facebook din mai hira da su sannan mai sauran dai abubuwa ne. waɗansu za ka ga suna amfani da shi wajen zagi cin zarafi da kuma yaɗa labarai irin na ƙarya wanda ba su tabbatar da shi ba ya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya to a gaskiya dai yin amfani da kafafen yada zumunta wajen yada abin da ba daidai ba ne ba ma gaba daya wannan abu ne wanda gaba ɗaya ma automatically ba daidai bane ba saboda za ka iya haɗa rigima tsakanin wani da wani ko kuma ka je ka ciwo wani mutunci ko dan kana ganin baya ganin ka ko baya kusa da kai ka je ka ci mai mutunci wannan duk ba daidai bane ko addinance ba abun ba daidai bane ba ka je ka ciwo wani mutunci ko ka yada abin da ba shine ba ka yada labarin ƙarya wannan gaba ɗaya gaskiya ba daidai bane ba ne ne kiranka ga mutane waɗanda suke amfani da irin wannan a kafafen sada zumunta ta wannan hanya to gaskiya ina kira ga uwana matasa masu amfani da kafafen yada zumunta babban abin da nake kira da su shine ne ku dinga amfani da kafafen yada zumunta ta hanyar abin da ya dace kamar hanyar zumunci da sauransu kamar me kar ka je ka dinga amfani da kafafen yada zumunta wajen yada wanda ba shine ba ko ya dan wadannan yada labaran batsa da sauransu wanda mai a addinance ma gaba ɗaya ma ba daidai bane wannan shine kira na ga matasa na na shi ku sabo na shi kana amfani da kafafen sada zumunta na zamani eh ina amfani da su ta wace hanya kake amfani da su eh ina yin kamar ta waya waya ko laptop haka dai ina amfani da su Na nufin a wace hanya kake amfani da su misali me kake aiwatarwa da su eh, ina yin kamar zumunci da kamar zan ci aiki ta hanya kamar sada zumunci da bi dan uwanka yana wani garin kana online tare da shi zaka iya chatin tare da shi yana wani garin ma za ka iya yi da ah, ya kake kallon mutane waɗanda suke amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da bata dace ba misali wasu za ka ga suna amfani da ah, wato facebook ko whatsapp ko kuma irin wannan kafafe wajen cin zarafi da labaran karya da kuma ah, zagi musamman ga shugabanni ya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta wannan hanyar ni dai gaskiya gani ga gaskiya dai bai ma dace ba don ko addinin musulunci zagin shugaba ma ba abu ne mai kyau ba me kiran ka ga mutane waɗanda suke amfani da ita ta irin wannan hanya yana ba su shawara da gaskiya su lura su gyara sosai don ba abu ne mai kyau ba sunana hamida hassan kwallo kina amfani da kafafen sada zumunta na zamani eh ina amfani da shi ta wace hanya kike amfani da kafafen sada zumunta misali a facebook whatsapp instagram da sauransu eh ta hanyar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki wasu suna amfani da shi wajen zagi cin zarafi yada labaran ƙarya da sauransu ya kike kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya gaskiya hakan ba shi da kyau saboda da abubuwan da ba su da kyau a addini ma Allah ya hana me kiran ki ga mutane waɗanda suke amfani da shi ta wannan hanya ina cikar su da su daina abin da ba shi da kyau saboda da abin da yake da ƙarya haramun ne ko a addini sunana bilkisu kina amfani da kafafen sada zamanta na zamani eh ina ɗan yamma ba sosai da gaskiya ta wace hanya kike amfani da su misali me kike yi da su eh, kamar yaya kamar me kike yi a cikin kafafen sada zumunta na wani abu kike yi kamar misali whatsapp facebook instagram twitter da sauransu wanne kike yi a ciki ina yin whatsapp me kike yin amfani da shi misali sada zumunta kike yi ko kuwa a kawai dan kije ki nishadi da sauransu WhatsApp ne gaskiya dan in sada zumunci kuma da friend ayi zumunci sosai da kuma ko da dai zumunci dai sosai kaga yana hada zumunci shi wasu zaki ga suna amfani da shi irin wajen yada labaran ƙarya ko cin zarafi ko kuma zayi ya kike kallon amfani da irin wannan ta wannan hanya to gaskiya wannan ina ganin da su daina su canza gaskiya ba daidai bane ba to me kiran ki gare su kira na gare ni gaskiya su dawo ya zamanto wannan whatsapp din da suke yi ya zamanto sada zumuncin suke yi ko kuma suna faɗakar da mutane wani abu ne da zai amfane su kawai amma su zamanto ba shi suke yi gaskiya su daina a sunana da farko dai Musa Morel Allah Musa kana amfani da kafafen sada zumunta? A sosai kuwa ni nake amfani da kafafen sada zumunta sosai. Ta wace hanya kake amfani da su? Eh to ina amfani da WhatsApp, Facebook, Instagram, to gaskiya dai har snapchat duka ina amfani da shi wasu zaka ga suna amfani da shi wajen yada labaran karya cin zarafi da kuma wato zage-zage musamman ga shugabanni yaya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanyar a gaskiya ni ba na yi kuma gaskiya duk mai yi ai bai kamata ba tunda a ce ai hanya ce wanda zaka ringa yada abin da ya kamata ko abin da ya faru wanda kake ganin akan cewa idan ka yada shi akan za a samu ci gaba wanda zai jawo wa ma'ana ci gaban al'umma to kai kuma ka zo kana amfani da shi kana ainihin bata wannan future ɗinka da kuma wasting in time ɗinka da kake ai ba shi da ma'ana gaskiya me kiran ka gare su masu aikata irin haka gaskiya ni dai kira na gare su shine gaskiya su daina saboda ba hanya bace mai kyau gaskiya kawai duk wanda ya san in dai wannan abun zai beta gaskiya ya hakura saboda ni gaskiya ni ba zan yi ba kuma ni ba haka ma nake ba ni dai ina yuzin da shi ne saboda in taimaka in watsa abin da ya kamata saboda wasu su gani su ilmantu kuma wasu su gani domin su yi amfani da shi gaskiya masu bai kamata ba gaskiya su daina wannan ba hanya bace mai sunana Khalid Abdullahi Sharif Malam Khalid kana amfani da kafafen sada zumunta eh ina amfani da su ta wace hanya kake amfani da su misali sada zumunta kake ko kuma kana shiga ne idan ka samu nishadi ko kai hira da mutane waɗanda baka taba gani ba eh kwarai da gaske misali kamar irin Facebook Instagram akwai whatsapp dama da kasan general ne for the contact duk na amfani da su to wasu suna amfani da shi misali wajen cin zarafi zagi yada labaran karya zagin shugabanni da sauransu ya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya eh to gaskiya wanda suke amfani da irin wani abun baya dacewa kwata-kwata saboda ba abu ne mai kyau ba a ce musamman ma yanzu za ga irin hackers da za ka ga an hacking account ko kuma ana amfani da account din wani don a bata mai suna ko kuma wasu abubuwa makamantan haka duk irin haka suna faruwa na cin zarafi ko shugaba ko kuma wani abun nan duk bai dace don haka zan kira ga matasa da a gyara a gyara shi ita dama waya an sani abu biyu ta kunsa shari da alkhairi to amma mafi alkhairin alkhairin an fi so alkhairin ya rinjayi sharrin tunda wayoyin hannun sun yawaita ana amfani da shi ta kowane bangarori daban-daban kamar yadda ka faɗa kai ma kira ne chatin ne da waye da waye da abubuwa me ka ga mutanen da suke amfani da shi ta irin wannan hanya shine su tuba su daina saboda ba abu ne mai kyau ba idan ka yi aboye Allah yana kallon ka saboda akwai ranar gobe kiyama in ka yi amfani da social media don ka ci zarafin wani ko ka bata wani suna to kai da shi ne kai da Allah Allah zai muku hisabi ba wai an ce ko kuma kai da mutum wai ba lallai sai abu nan shi ma social media ai wani abu ne na sirri ko kuma wani abu ne na sirrin mutum ko kuma wani abu nan in kai amfani da social media ma ka zagi wani ko ka ci zarafin wani to akwai ranar gobe kiyama ne fata na kuma su tuba su daina masu kuma Allah ya shirye su. Kuma na Kabir Abdulaziz. Kana amfani da kafafen sadar da zumunta? Eh ina amfani da shi. Ta wace hanya kake amfani da irin wannan kafafen sadar zumunta? ta hanyar in gaisa da abokanai na da isar da sakonni haka information mutuwa haihuwa da dai sauransu wasu suna amfani da shi wajen yada labaran karya cin zarafi zagi da kuma zagin shugabanni ya kake kallon amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya eh gaskiya kuskure ne babba kasancewar ba a yi shi don wannan ba amma mutane ne suka juya abin ya kamata a ce ana amfani da shi ta hanya wadda ta fi daidai bai kamata ba wannan ya kamata kiran ka ga matasa waɗanda suke amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya na'am me kiran ka ga matasa waɗanda suke amfani da kafafen sada zumunta ta irin wannan hanya to na farko dai ya kamata su gyara su nemi tuban ubangiji akan dan laifi ne babba suna na abdurashid sani kana amfani da kafafen sada zumunta eh ina amfani da kafafen sada zumunta kamar facebook whatsapp da sauransu a twitter kai ba ma kalar chat din da ba na yi ta wace hanya kake amfani da irin wannan kafafen sada zumunta to ta waya mana ta ina nufin hanyar da kake amfani da su misali abin da kake idan ka yi amfani da su idan na yi amfani da su idan na fahimce ka kake aiwatarwa da su da nake aiwatarwa ina um, kamar um, wajen um, bangaren sada da dangai gaisa da wajen budurwarka ko kuma wani miƙa abokantaka da wace su kada ɗere ba ku haɗu da su ba za ku yi ta mu'amalar ku normal ko kuma kai ziyara haka kaɗan wannan shi ma fitili ma kuka daɗe ba ku haɗu da shi ba za ka iya zuwa kai wannan ɗin ta nan ku yi chatin normal yadda ya kamata iya sada zumunta kake amfani da su a to kuma kai ma ka san akwai ba zai yi a ce mutum zai iya sada zumunta ba akwai dan soyayya da kai da mutum da yi da yi masoyiyar sa kana da yan mata a wajen kenan a ai ba a rasa <laughs> to waɗansu matasan zaka ga suna amfani da kafafen sada zumuntar wajen cin zarafi ko cin mutunci ko zagin shugabanni me ya kiranka gare su to gaskiya dai haka gaskiya bai dace ba saboda ci cin zarafi ko a addini haramun ne na addinance cin zarafi haramun ne don haka kaga ka je ka zagi wani ko kuma ka ci mutuncin wani do is prohibited duka is not allowed bai dace ba. kina amfani da kafafen sada zumunta ina yi ta wace hanya yake amfani da su ina yi ne gaskiya kusan abin da yake kai ni kusan social media abin da yake kai ni kamar whatsapp ko facebook shi ne kaga whatsapp ina shiga domin na ga posting na prince haka in sun mun magana na makaranta ko kuma abokanin arziki haka yan uwa amma gaskiya ni wasu groups masu in daɗe ma messages su ma ba na duba saboda akwai abin da dole zaka ga ya bata maka rai wani ya turo ya ce dan Allah a tura in baka tura ba zaka abu kaza zai same ka ko kuma akwai wanda ma zaka ga an turo an ce wallahi tallahi sai na rubuta da shauransu wai irin ana nufin dole kai a karin kanka kanka gashi rantsuwa a rubuce wai amma tunda ka karanta kai ne zaka wannan gaskiya ni bana tura irin wannan abubuwan ko da an ce in forwarding to another group bana yi kawai sai na tsallake shi na tafi abin da ya kai ni group din to kafafen sada zumunta a yanzu dandali ne da ya kasance ana amfani da shi wasu mutanen na amfani da shi wajen cin zarafi da yaɗa labaran karya ya kike kallon amfani da su ta wannan hanya gaskiya irin haka abin da nake kallo bai kamata ba saboda duk mutumin da yake kokarin kware bayan wani dan adam haka dan uwanka to hakika Allah ya da kansa ya ce shi ma ba zai suturta shi ba musamman ma idan ya kasance ko da gaske mutum din ya aikata wani abu wani ya sa kyamarar da ba lalle mutum ya sani ba ya ringa nuna duniya ko kuma ma ba da saninsa ba ma yi masa sharri wannan shi da kansa Allah ya ci sai ya kunyata shi shi ma a duniya ma bare kuma a je can a cikakken sakamako menene kiran ke ga mutanen da suke amfani da ta ta hanyar da bata dace ba gaskiya kiran da zai musu shine bai kamata ba saboda shi irin wannan inda su aka yi wa ko ake wa haka na tabbatar ba za su ji daɗi ba to abin da kai baka so a maka to ka kiyaye kada kai wa wani Suna na abdulhadi mustapha amma ana kira na da matashi jiya a kana amfani da kafafen sada zumunta eh ina amfani da kafafen sada zumunta social media su ina amfani da su ta wace hanya kake amfani da su eh ina amfani da su ta hanyar ganin irin pictures haka na 'yan mata da na gaye celebrities haka dai ina amfani da shi ta wajen wani abu wasu na amfani da shi wajen yada labaran karya a cin zarafi zayi da sauransu ya kake kallon yin amfani da irin wannan kafafe ta wannan hanya gaskiya wannan abun bai kamata a ce ana amfani da social media ta wajen yin wani abubuwan ba ni ba na amfani da social media ta wajen irin wannan rumors din yada abubuwan da ba yi ba ko cin zarafin wani ba na wani menene kiranka ga matasa waɗanda suke amfani da kafafen sadarwa ta waccan hanya musamman cin zarafi zagi da kuma yada labaran karya gaskiya kiran da zan zanyi akan matasa bai kamata wannan ana yi ba saboda ai zaka kama hada fada ne kuma abin da bai kamata ba ba shi da kyau haka ya kamata matasa su daina amfani da social media wajen abin da bai kamata ba kamar zagin wani kocin zarafi hakan ba shi da kyau sunana mustapha mustapha tijjani wanda amma an fi kirana da junior ko AJ. Eh, Barin ƙara tambayar ka sunanka? Sunana Mustapha Mustapha Tijjani wanda aka fi sani da junior AJ Bayano. Kana amfani da kafafen sada zumunta? Gaskiya ina yi sosai saboda ina jin daɗin sosai da sosai don kullum ma idan ban ba gaskiya na zan iya ce ma ba na jin daɗi gaskiya. Ta wace hanya kake amfani da irin wannan kafafe? Eh, ni dai gaskiya abin da kya na yi na yi fostin ɗina na ɗan ga 'yan babes da kuma sauran mutanen da dai aka daɗe ba haɗu ba saboda in kawo social media za ga mutane da dama waɗanda baka san su ba ko ka san su kun yi makaranta da su a baya kuma an rabu ba a sake haɗuwa ba kawai kanawa social media za ka gan su to da kuma sauran dai labarai da dai sauransu wasu na amfani da shi wajen zagin shugabanni cin zarafi da kuma yada labaran karya ya kake kallon yin amfani da kafafen sada zumunta ta wannan hanya gaskiya dai to zan iya ce ma wannan ba abu ne mai kyau ba saboda baka san abu ba kawai kaga wani ya je can ya dauka ya yi typing ya yi posting kawai kai ma sai kai likin ka dauka kai ma kai shiya kai baka tabbatar ba yanzu a zo matsala ce wannan gaskiya dai bai kamata ba saboda kwanakin baya ma na ji akwai wanda ni kai na yake gaya mun, wani an zo hannun layin yana zaune saboda irin wannan abubuwan da ya marasa daɗi aka zo aka kama shi aka yi mai honin karya sake aka dai gargaɗe shi haka shine gaskiya dai me kiran ka ga matasa waɗanda suke amfani da irin wannan kafafen sada zumunta ta hanyar da bata dace ba gaskiya dai kirana ga matasa a guji irin wannan abin saboda zai iya zo ya sa ka a matsala ni kaina kwanaki na yi wannan first din wani malaminmu ya zo ya kira na ya ce bai kamata ba kaza kaza kaza ya dai dan fahimtar da ni sosai kuma na ji daɗi na hau page ɗina na goge wannan post ɗin saboda gudun ɓaci kana zaune ba kai aune ba kai baka san abin da ka je ba sai a zo a dafe ka ha kawai kai kana za ka ce me kai aka dafe ka kaga baka sani ba to already ka riga ka yi posting abu kuma duniya ta gani ka faɗi abin da ba shi aka yi ba to gaskiya ina kira da yan uwana su kiyaye da su guji irin wannan abin saboda ba abu ne mai kyau ba gaskiya gwanda in nasiya za ka yi ka je ka samu ka je kai nasiya ka ka rubuta abin da zai gamsar da mutane ba abin da ba a yi ba ka je ka doras to gaskiya ina ganin wannan ba daidai ba ne a kiyaye a kiyaye saboda gaskiya komai zai iya faruwa a dangane da wannan abin da 'yan uwana maza da mata suke. A to masu kallon mu kun ji yadda ta kasance kenan kuma ga ra'ayin mutane dangane da amfani da kafafen sada zumunta musamman a wato Facebook, WhatsApp, Instagram da sauransu waɗanda aka yi su domin sadar da zumunta ko kuma sanya nishaɗi a tsakanin juna. kuma kun ji shawarwarin da matasa suka bayar ga mutanen da suke yada labarai irin na karya ko kuma cin zarafi ko kuma zagin wasu ko kuma shugabanni abu ne wanda ba shi da kyau sani kuma waɗansu daga ciki bisa kuskure ba mamaki suke aikatawa da fatan an ji kuma an ilmantu an faɗaktu sannan kuma za a yi amfani da abin da aka ji a madadin dukkanin abokan aiki suna na bakar mutala ibrahim nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu haɗa wani sabon shirin na ana yi da kai idan allah ya kai. rubutawa makaranta a ba ta ba. Matashiya ta sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin isar da sakonni cikin sauki Sallana na da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajarka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauki ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransu a nan kano ko a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya kada dai ku manta masu iya magana na faɗin mai talla shi ke da riba Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma sirrin matasa zai rika zo muku a laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku Kirkirken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a galadi road ko kuma ku sami mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta